Ciro fara mun leda. turaren. Ciro turaren da kika saka a leda. Gaskiya ba zan yi. Ciro. cikin leda. Ciro. Ki ciro. Me? kayan ki. Ban gani ba. leda kayan. Ina ledan na gaskin aji. Dan annabi ki ciro turaren. <laughs> duka cinikin da ta yi duka duka bai kai dubu ɗari uku ba duk cinikin ki ya kai dubu ɗari uku ku tafi ta yi abin kunya dole su ce ku tafi mm. da ɗauko turaren ai ha insha Allah da kafa na zan fasha wallahi nake so wallahi to wallahi kira da sun ki? Allah ya turo mi kudin kayan ma kira shi wallahi ba zai biya ba ba zai biya ba ba zai kira insha Allah ba zai shiga ba waiki ba zai dauka ban Allah yadda yana busy yana ta waya shi baya da yan mata kake mai sharri yawwa shi ba da wasu yan mata shi baya waya da fans <laughs>